Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma da hausa.com. Masu sauraron assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 18 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji cewa masu ruwa da tsaki na kiran da akai zuciya nesa a jihar Taraba. Sannan za a ji ci gaban fashin bakin siyasar Najeriya mai daɗa ɗaukar launin iya ruwa da kai a maimakon zaɓe na jam'i. Za kuma a ji shirin da rashin tayi da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu dai ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakkun labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. a jiya lahadi hukumomin kasar new zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane hamsin da aka yi wa kisan gilla ranar juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada prime minister jacinda ardern ta ce nan da ranar laraba za a kammala mika gawarwakin ga iyalansu ta kuma ce wasu ƙwararru shida sun shigo kasar daga australia domin su taimaka a ƙoƙarin da ake na gano waɗanda suka mutu Shugabar masu binciken musabbabin mutuwa Deborah Marshall ta ce ofishinta ya himmatu a ayyukan da yake yi domin ya tabbatar da an mika kowace gawa ga 'yan uwanta inda ta kara da cewa babu abu mafi muni a ce an ba wani iyali gawar da ba tashi ba. mataimakin kwamishinan 'yan sanda wali humaha ya faɗa jiya lahadi cewa ofishinsa ya haɗu da shugabannin al'ummar musulmai don su fahimtar da su irin dogon lokaci da ake ɗauka idan ana binciken musabbabin mutuwa musamman kan wani babban laifi kamar wannan. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Donald Trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane hamsin a wasu masallatai biyu da ke kasar New Zealand. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, Mick mubeni ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewa shugaba trump ba mai irin wannan aƙida ba ne ta ganin an fifitar farar fata yana mai cewa ban san sau nawa za mu ta nanata haka ba ya ƙara da cewa kamata ya ya ɗauki iftilayin inda ya faru a ranar juma'a a new zealand a matsayin yadda ya zo wato a matsayin mummunan aiki na shaidanci. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ministan sufurin Ethiopia ya ce nazarin farko da aka yi kan akwatin adana bayanai da ake kira black box a takaice na jirgin Ethiopia. Jirgi mai lamba uku sufuli biyu ya nuna kamanceceniya karara da wani haɗari irin wannan samfurin jirgi a Indonesia a shekarar da ta gabata. a jiya lahadi daga morges ya faɗa wa manema labarai cewa za a fitar da sakamakon farko na haɗarin da ya faru a satin da ya gabata wanda ya hallaka mutane 157 nan da kwanaki 30 tun kafin a samo akwatin adana bayanan na jirgin da ya yi haɗari a satin da ya gabata mutane da dama sun yi ta nuna kamance kamanceceniya tsakanin haɗarin jirgin ethiopia da kuma jirgin lion air da ya faru a watan oktoba bara waɗanda dukkansu jiragen boeing 737 max 8 ne Sama da mutane 150 sun rasa rayukansu sannan wasu ɗaruruwan mutane sun bata a jiya Lahadi bayan da wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da idai ta ratsa ta kudu maso gabashin Afirka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kiyasin da ya nuna cewa mutane miliyan ɗaya da rabi ta mummunar guguwar ta shafa a Mozambique, Malawi da kuma Zimbabwe. sannan dubun dubatar mutane suka rasa hanya da kuma waya sadarwa a mafi yawan yankunan karkara inda talakawa ke zaune. ita wannan mahaukaciyar guguwa ta sauka ne a ranar alhamis a kusa da gabar garin bera da ke mozambique tare da guguwa mai tafiyar kusan kilomita 200 sa'a guda daga nan ne kuma guguwar ta nausa yamma zuwa malawi da kuma zimbabwe Kotun kolin Isra'ila ta soke takarar wani ɗan siyasa mai tsananin kishin aƙidar 'yan mazan jiya a zaben 'yan majalisa da za a yi a wata mai zuwa saboda wasu kalamai da ya yi na da husuma da kuma nuna kyamar larabawa. Kwamitin zaɓe a Isra'ila ya baiwa Michael Ben Ari na jam'iyyar Jewish Power Party damar ya tsaya takara, amma kotu a jiya Lahadi ta goyi bayan wata kara da 'yan adawa na jam'iyyar Meretz Party masu ra'ayin sauyi suka shigar inda suka bayyana cewa Ben Ari ya yi kira da a wa larabawa hari a kuma hana su haƙoƙinsu lamarin da ya haifar da nuna musu wariya. Shi dai Ben Ari ya soki hukuncin kotun yana mai cewa wannan gungun fannin shari'ar ƙasar Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara daga jihar Taraba inda masu ruwa da tsaki ke kiran bangarorin siyasa da al'ummomi da su kai zuciya nesa bayan tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa ibrahim abdulaziz gare ka the most unfortunate and dangerous dimension to this campaign was the religious color the group tried to assign to the crisis honorable samun dogara kenan kwamishinan yada labaru na jihar taraba ke ma bayyana manema labarai irin matakan da gwamnatin jihar ke dauka a yanzu game da irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar biyo bayan bada sakamakon zabe inda ya ce gwamnan jihar aktidare disan isiyaku wanda ya damu matuƙa game da tashe-tashen hankula ya ma gana da shugabannin hukumin tsaro da kuma sarakuna iyayen al'umma domin laluba bakin magance irin wannan tashe-tashe hankula na jihar Taraban. Including Christians and Muslim leaders who have been part of the peace building process. Kawai yanzu tuni wannan lamari ya tada hankulan shugabannin al'umma da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama a jihar inda ko suka yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ɗau mataki kan abubuwan da ke faruwa a jihar taraban a sunana comrade gambo daud shugaban cibiyar kare haƙƙin dan adam na jihar taraba wanda aka kira a turance center for human rights advocacy ina kira ga 'yan siyasan jihar taraba su zauna su nema sulhu su nema zaman lafiya ma taraba kashe-kashen da ake yi mana taraba yanzu abin ya fi karfin mu musamman cikin garin jalingo muna kiran su su dawo da hankulansu abin da yake faruwa a jalingo ba za ka gane cewa wanda ba ba su abin da suke so ba suke kashe kashe ne a'a wanda aka ba su abin da suke kashe-kashe Allah ka dai shina mu dai muna kiran su yan siyasan gaba daya su dawo da hankulansu sannan shugabannin addini su ji tsoron ubangiji abubuwan da suke gaya wa mabiyansu a gurin ibadansu ko a coci ko a masallateya ba a'a mu duba mutum musulmi ne ko kuma a'a mu duba mutum krista ne ba mu duba wa ya cancanta saboda haka shugaban kasa ya dawo da hankalin shi a jihar taraba tashi-tashi hankulin siyasan dai sun fi kamari ne ma a nan jalin gwafa da jihar batun da malam aminu jeka da kirki da sarauta maji mori ya ce akwai bukatar 'yan siyasar jihar da suke karatun ta natsu game da illar amfani da matasa wajen kawo gitsi da min cima bukatunsu. yanzu mu tasa mu da yara muna ba su aduna da makamai mu ci aikin su ne ta da hankalin mutane su je gindi a fati in mutum baya son jam'iyyar mu ko akidar mu a wulakanta shi a dake shi a kashe shi wannan those who live by the sword will die by duk mutumin da yake irin wannan siyasa ko a PDP yake ko a APC yake ko a UDP yake ko a Labour Party yake sai ranar da Allah zai kama shi sai ya gommace mu yi da ikon Allah mu yi haƙuri da juna dukan mu yan taraba ne ba wanda zai kori kowa yanzu haka hankula sun fara kwantawa a nan jalin gofa da jihar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya To a gaida Ibrahima, to yanzu sai kuma ƙarshen fashin baƙi daga madakin samunaka kan dusashewar tsarin sak a zaben Najeriya da siyasar ƙasar. Bayan yanke shawara da shugaba Buhari ya cewa wannan karan fa iya ruwa da kai ba shi ba zaben jam'i saboda abubuwan da suka faru a baya. Amma madakin na samunaka zai ɗora ne daga inda yake nuni da siyasar rashin toshiya ta Amurka inda ya ci gaba da cewa. To kaga mu a nan Amurka idan ka kuskura ma ka je ka ba wani wani gishiri ko wani atamfa ko wani eh, abin masarufi ko wani abu ka ce wai ya zaɓe ka sannan ma ka da kanka ba yadda za a ma a bar ka ma kai wannan <laughs> kashe na raban hmm. to ka ga yanzu a nan a najeriya yadda muka ji labari yadda muke samun labari an baka kuɗi je ka zaɓuwa ne baka zaɓi wannan ba ka zaɓi wanda ranka ke so to kaga ko a nan ya nuna mana alamun cewa 'yan najeriya sun fara wayau sun fara basira sun fara fahimta To Malam Suleiman wasu musamman 'yan jama'iyyar adawa ta Najeriya wato PDP suna mamakin yadda aka yi yawancin jihohin da aka ayyana a matsayin jihohin da zaɓukansu ba su kammala ba jihohi eh. da ake ganin ko ake kyautata zaton jama'iyyarsu ta PDP ce za ta yi nasara. Don haka suke ganin watakila akwai abin da suke kira lauje cikin naɗi. ba ka gani eh. suna da wata yar hujja ne akalla ƙwarai da gaske pdp za su samu hujjansu suna da hujja domin me ai ga maganar da muka yi na farko mun yi maganar shi shugaban kasa. mai girma janar muhammadu buhari ya yi magana da ya ce ba zai sa baki ba zai tsoho bakin shi ba zai ce komai ba kowa tashi ta fushe shi saboda haka a wannan jihohi na kano ne bauchi ne da sokoto da sauransu su talakawa sun san waye kyautata musu waye dadada musu waye musguna musu waye musu rashin adalci waye musu rashin mutunci duk sun sani saboda haka shi yasa ne magana kan maje ya waye yanzu a Najeriya su PDP dinnan suna ganin wayannan jami'ai na wayannan jihohi da ake cece kuce ake je kaka dawo suna ganin cewa lallai tabbas za su kawar da wayannan jami'ai ko kuma wa'annan gwamnati a wannan zaɓe da aka yi na gwamnoni kaga a nan zai nuna cewa su pdp suna ganin lalle za su galaban yin gaba da wanda bai daɗaɗa musu ba bai kyautata musu ba a lokacin mulkin shi na wayannan shekaru da suka shuɗe yana so ko ya ɗora wani ne ko koya ne to a fahimtar mu mu muna ganin abin da zai sa pdp su nuna cewa a'a su za su galaba wanda ke kuma suna da hujjar su wannan hurumi. To Malam Suleiman a baya an ayyana wasu zaɓuka a matsayin waɗanda ba su kammala ba? Kwarai, an sha yin irin wannan. A yi zaɓe bayan an yi zaɓe ko dai INEC wato hukumar zaɓe ta ce ta soke wannan zaɓe an yi almundahanu an yi ba daidai ba a wurin zaɓen saboda haka za a sake. ko dai su soke ko kuma a ce a'a an je kotu an yi kaza an yi kaza amma kwace ga wanda ya ci an ba wani an yi haka da can ba wai yanzu aka fara ba amma wannan saboda kamar yadda na faɗi tun ɗazu cewa kan maje ya waye an sa ma zaben ido kar ta san kar saboda haka shi yasa abin ya zafi ya tsamari amma ai an sha yin irin wannan Alhaji Garba Suleiman kenan madakin naka ke fashin baki kan siyasar Najeriya. To kafin mu ci gaba ga wannan. Gwamnan ga Mahmud Kwadi da shiri na gaba. Amma ba bisa ba, kana ba bisa ba, kuɗi a su ta Masu rare Assalamu alaikum. A cikin shirin zamu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari. sunana mahmud ibrahim kwali dauke da ragamar shirin madalla masu saurare yau shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa bayan da ya yi galaba a zaben da ya gudana a ƙasar ƙasa da makonni biyu da suka gabata. Ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN na cikin jerin ƙungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan ƙungiyar ke sarrafawa A kazalika, kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan najeriya Alhaji Sani Hussein Sale Birnin Kudu shine shugaban kungiyar ta masu masana'antu a Najeriya reshen jihar Kano. An yi zaɓe an gama lafiya kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a gama cikin kwanciyar hankali. To abinda zan fara cewa shine um, wannan nasara ba wai ta muhammadu buhari ba ce zai sanar shugaban kasa nasara ce ta mu gaba daya saboda musamman mu a bangare da shafi masana'antu ba abin da yake bukata kamar abin da ake cewa stability wato a samu ci gaba da al'amura saboda inda aka samu canjin daidaituwa idan ka samu canjin gwamnati yawanci sai ka ga an samu duk irin eh, niyyar take da gwamnati mai shigowa take da shi sai ga sai an samu tsaiko wani abubuwa da yawa to kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu muna tunanin za ta tsaya ta duba na basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara wanne ne ta fara wanda yake daidai ta ci gaba da yi ta dora akai wanda take ganin ba ta daidai ba a baya don ta ga kuma yadda za a dora dan a samu ci gaba. To ku menene babban burin ku ko a wurin gwamnatin misali? To alhamdulillah babban burin masu masana'antu a arewa wato magana da ake ta infrastructure infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki a ce titina sannan da harka kamar rail nan kuma ishu kamar na teku haka za a kawo janyo ta arewa to wannan abubuwan wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusing a kan anan da shekara za ta mai dankali a nan a cikin wannan shekara hudu ta ga ta kawo mana su arewa to ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin yadda za a samu ci gaba da bangare da dama musamman a bangaren masana'antu a wannan bangare namu na arewa. To tun da ka ambata waɗannan abubuwa watakila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu eh, da ko dai mukarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu watakila ko da matakin kuna tarayya gaba ɗaya. Kun mika waɗannan bukatu da ka ambata? wannan gaskiya ne a mataki na ƙasa an tura wa shugaban ƙasa bukatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure to in ka ce harkar wannan abubuwa a kowane bangare na ƙasar nan akwai damuwarsa wacce tafi masa yawa kamar yanzu kaga lagos in ka ɗauki lagos ka tarar su already suna da suna da bangaren jirgi suna da wanda jirgi ke karawa kamar wato wharf kenan yauwa kayan in zo a nan suke dauka suka waya house din su jirgin ruwa yau jirgin ruwa a nan wani sassa na duniya yauwa a nan yake kawowa yana kare kaya a dauke mu kuwa kaga sai ɗauko shi daga nan an yi safarar sa zuwa arewa safarar nan da kake gani an yi ne da dama kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi makudai akan wannan safara so in za a tsaya a kalli wannan jirgin harkar jirgin ƙasar da ya fara magana ta gaskiya abu ne mai kyau ya za a yi a inganta ta jirgin nan ya taso zai iya ɗauko mana kwantenan mu tun daga lagos ya kawo ta har kano har yola har bauchi har sokoto maimakon kuɗin da ake kashewa makude mai daga daga daga daga daga Lagos akai zuwa akai akai container zuwa Maiduguri akan miliyan ɗaya rabi wataƙila in jirgin ƙasa ne gaba ɗaya bai fa a kashe maybe dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu kaga an samu sauki kuma uh, abin da ake cewa relative security kamar akwai ɗan yanayi ba fargaba sosai in jirgin kasa ne kamar da dauko a mota ka dauko kayanka kana kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai ya akai akwai alkawari ne tsakanin ku ku da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma karrabansa da suke suka nemi yakin neman zaɓe a kwanakin da suka shuɗe eh to gaskiya wannan ya da cikin ya daga cikin shi ma kalubalen da muke fuskanta wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai karfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma sassa wanda suka shafi bangarori wanda suke tafiye-tafiye da kamar tattalin arziki yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya wato renanta ake kuma sai an zo kusa da kai an gaya za a taimaka maka wajen wannan renonata to idan kullum za ka ga bukatar tamu a wani lokaci za ka rubuta amma takan yi wahala ma kafin da je ga kunnen wanda ya kamata ya ɗauki mataki akan irin wannan abubuwa yanzu kamar ishu na wannan wutar wani abu ne wanda yake muna kisan mummuke a arewa wanda wasu da yawa ba sani muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa idan san ranka ba amma ba haka bane in ka kalli yadda wutar nan take farashinta da tsakanin Kano yanzu nan Kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a Yola wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu ka tsaya ka rike nakan ma kakka faɗi ya fi wahala to balle duk wanda zo san sana yana so ya kawo ya masana'anta nan. duk inda ya leka eh, aka masa lissafi ɗaya biyu juya zai tafi sa ya nemi bangare a ƙasar nan to mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma mu muke da matsala ta rashin rashin aikin yi musamman ga matasa to ya kamata a ce akwai wani sai na ji tsakaninmu da gwamnati yanzu akwai zan iya bada misali a wani da muka je wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba a ƙasar kudu muka je muka je ƙasarsa muka yi fact finding bincike muka je bincike haka wallahi wannan gwamnan ina gaya maka dabarar da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau kungiyoyin namu da kamfani da wani sai an zauna da su me ya matsalar ku me yake damun ku ya za a yi me za a yi to wallahi in kaga ci gaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku wallahi zaka mamaki to amma mu nan sai ka ga mun rasa yanda za mu ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu ci gaba a gurin tara tsire tare. Alhaji Sani Hussein birnin kudu kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Su ma 'yan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin najeriya alhaji daya salisu sa'adu ya bayyana abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaɓa to fatanmu shine zamanto 'yan kasuwa mun samu sauƙi fiye da baya abin da muke samu kamar yadda muka haɗu muka ba da goyon bayanmu muka goya baya wannan gwamnatin ta yi to muna fata 'yan kasuwa su ji daɗi kamar abin da muka gaya mutanenmu su gani a zahiri na farko shine ɗan kasuwa zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya mu kayanmu da muke sayar saidawa na bulawus a nan gida mu samo su da sauki ko mu ce mu samu canji da sauki yadda za mu kawo kaya gida da sauki a sai da al'umma su same su da sauki muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati kamar canji da sauki kamar ya kake nufi yawwa kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya a duk kasashen da za mu fita abin da ya shafi china india dubai da sauransu duk da dala ake amfani wajen tafiya a saye su ta haka muke roƙo gwamnati ya zamanto an sauƙaƙa dala ta ƙara wayo ƙasa ga 'yan kasuwa yadda za a same ta ajiye a fita a so kaya da sauƙi kuma abu na biyu da muke ƙara kira ga wannan gwamnati musamman ma a nan mu jihar kano ko kuma in ce arewa a gwamnatin waccan da ta wuce a can baya kamar ce zamanin mulkin obasanjo kusan ya karfafa karfinsa a lagos ya daga wannan darajar iya faɗin lagos da sauransu duk wani jirgi da zai iya zuwa afirka zai shigo Legas. To muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar Kano. Ya zama mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar Kano inda yana zuwa Afirka ya zo jihar Kano hakan zai zama to kasuwancin jihar Kano da kuma ire-iren kasuwancin mu na Bulawa za a ƙara samun sauki a cikin 'yan kasuwa. Dan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana buƙatar su zo mai da wuri zai ɗauro su a sama ko kuma in ma ya je ya ɗauro su ta ruwa zai ɗauro su ta sama dalilin haka ne muka ba da misalin samar da wannan airport din maida ta ta zamani yadda aka maida wadda ma ta girma a batun da airport din Malam Aminu Kano ta girma airport din Lagos to muna fata mu ma a maida wannan airport din ta zamani yadda za mu je in kaso kaya daga waje wanda ka ɗoro ta ruwa wanda ka ɗoro a sama ya zo maka da wuri kamar yadda muka sani yanzu ka ɗoro ka daga china ma amma zai zo lagos a ƙasa da kwana goma muku wani sai kwana 25 ma bai zo maka jihar kano ba to haka muke fata gwamnati lalle ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a al'ummar arewa musamman ma jihar kano a duba iya faɗin malam aminu kano To baya ga waɗannan batutuwa Akwai wasu al'amura da kuke ganin cewa tun da an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ko za su daidaita? Eh gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran 'yan kasuwa jawo su kusa da gwamnati. Hakan zai taimakawa ɗan kasuwa shawarwari da za a nema da kai me kuke bukata ba a je a nemi wanda ba ma da masaniya kan kasuwanci ba a neme shi majority yanzu gwamnatin za ta yi sabuwa za a ce da yan kasuwa ka amma ka tambaya waye wani ma bai san ya abubuwan ba musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimaki yan kasuwa a ji menene matsalolin ku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku shine wannan abin zai kara kawo kusanci fahimtar juna tsakaninmu da gwamnati eh, muna kuma fatan hakan ya yi a wannan sabuwar gwamnatin ta Muhammadu Buhari. Sun kuɗi abin nema ne, fitille nemi abinka, ba za ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su hanya mai kyau. Masu rare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai Yanzu a madadin Alhaji Sani Hussein Birnin Kudu da kuma alhaji ɗayyabu salisu adu sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai makon na gobe idan allah ya kai mu a huta lafiya wassalamu alaikum to a gaida na kwari yanzu kuma ga baban gidan jibirin da shiri na gaba. an fara shashin jaridar ne da jaridar pm news jaridar kuma da tarwaito cewa bayan rugujen wani gida mai hawa uku da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan makaranta akalla ashirin a birnin lagos yanzu haka dai gwamnatin jihar lagos ta fara ruguza wasu gidaje sai kuma jaridar the nation jaridar da tarwaito hukumar zaben najeriya na cewa za a sake gudanar da wasu zabukan gwamnoni ne a ƙananan hukumomi goma sha hudu da ke jihar adamawa zaben dai ana sa ran da shine ranar 23 ga wannan wata tare da kano da kuma sokoto sai kuma jaridar disney jaridar detroit gwamnatin tarayyar najeriya na allah wadare da harin da wani dan bindiga ya kai wasu masallatai guda biyu na juma'a a garin christchurch da ke kasar new zealand jaridar ta rawaito minista harkokin wajen najeriya mr gofre onyama na cewa a wata sanarwa najeriya ta yi allah wadare da wannan hari wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hamsin daga cikin waɗanda suka tsira daga wannan hari da akwai limamin ɗaya daga cikin masallatan wanda ɗan asalin najeriya ne mai suna imam alabi latif zirullah sai kuma jaridar daily trust jaridar detroit jakadan ƙasar faransa a najeriya da cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta taimaka wajen ganin an koyar da harshen faransanci a najeriya tare kuma da inganta harkokin wasanni sai kuma jaridar leadership ta ruwaito taron bishop bishop na tushen katolika a najeriya na kira ga gwamnatoci a matakai da daban-daban da su tashi tsaye wajen tabbatar da adalci da kuma gudanar da ayyuka na raya kasa da tabbatar da tsaro da kuma bin doka da oda da su tabbatar da adalci wajen ci gaban najeriya a matsayin kasa daya al'umma ɗaya babangida shifirin amurka daga lagos Ba gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika suna na hali ba korije ga da yake mun karanta cewa da shugaban kasa ta ce shugaban kasa ba zai sa hannu wajen zaben shugaban majalisa ba. Ya kamata fatin APC ya ruwa ya tsaki wajen zaben shugaba kada a samu matsala irin wadda aka samu baya musamman idan tsofaffin gwamnoni suka mamaye majalisa. Na gode sashen Hausa na murya Amerika suna na hali ba korije ga Najeriya. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokacin dan manja a ƙasar Najeriya ina kira ga Jar Muhammadu Buhari da sauran waɗanda suka ci zaɓe da muna musu murna sanin Jar Muhammadu Buhari yana ya kamata gwamnatin jihar Kano a kwatanta mata adalci. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya mun fa a takaice. A jiya Lahadi hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane hamsin da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala mika gawawarkin ga iyalansu. ta kuma ce wasu kwararru shida sun shigo kasar daga australia domin su taimaka a kokarin da ake na gano waɗanda suka mutu fadar gwamnatin amurka ta white house ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba donald trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane hamsin a wasu masallatai biyu da ke kasar new zealand To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.